Yau dai labarin da aka tashi da shi daga CBN ya tabbatar da cewa talaka ya gama wahalar banza da wofi. Cikin wata uku ko biyu, an zo an samu talaka an mai wata uƙuba da azaba ta ba gaira babu dalili haka kawai. Kai ka ce wani laifi ya aikata ake so a hukunta shi, haka kawai talaka bawan Allah wanda Ibulayi. ya zaɓi waɗannan mutane haka kawai akan ƙarya akan abin da an san ba yiwuwa zai ba iyawa za a yi ba da gaske ake ba ba a hirya ba haka kawai aka zo aka sa talaka a lungu daga ƙauye da birni da duk inda ike aka yi wata uquba ba tare da an kai gidan yari ba aka azabtar da shi kan shirme abin da gahi bai tsina wa ƙasar komai ba bai tsina talaka komai ba talaka ya ƙare a wahala abin bakin ciki abin takaici masu kuɗin da ake cewa saboda su za a yi wannan tsari yanzu dai gashi in tunaninka sun yi asarar kuɗinsu yanzu yau cbn ya ce duk wani tsohon kuɗi a ci gaba da amfani da shi hannun da watan tara za ka iya kai banki a tura ma duk wani kuɗi ka kai banki kuma ka ci gaba da hada-hada ma'ana dai an dawo nomar kamar ba a yi wannan abu ba yanzu duk wannan sanarwar kowa ya gante kaga an mutane sun ya wahala talaka ya sha wahala kuma akwai masu karamar sana'a wanda sun karye wannan janyewar da aka yi ba za ta ɗora su ba su sun riga an karya su sai dai su ɗauko wani sabon kasuwanci kuma su raine ina zaluncin da ya wuce wannan kana cikin talauci da wahala kana zuwa cikin talakawa kai musu kuka sun yadda da kai sun aminta da kai fiye da duk wani shugaba da suka taɓa dawa sun tura ka ka ɗebi iyalinka da matanka da 'ya'yanka ka tafi abuja amma duk masifarka akan talakan ta ƙari saboda zalunci da rahin tausayi da rahin tunanin tsayuwa gaban Allah kuma a haka kana kalemin ɗin kai ka kowa gaskiya wanda da cewa mutumin da iman ni'ima ibihi da azaba da cutarwa mutumin da ifi yadda da kai ya aminta da kai ya tsaya ma ba tare da ya ga zuciyarka ba musu iya yadda da kai ice ya yadda da kai amma tsawon shekara takwas duk wata masifar ka da azaba ka kai a kansa ta gari saboda zalunci an ce a daina gaggawa a bari yanzu ka hau gyara sai a hankali ga dai yanzu karyan ƙurin kus an yi an gama shekara takwas ɗin ta tafi talaka a gunsa a banza a wafi bai mori komai ba sai azaba daga wannan sai wannan daga wannan masifa sai wannan aka ɗauko abin da ka san ba gaskiya ba ne ba yiwuwa zai ba ba iyawa za ka yi ba haka kawai ka zo ka cutar da mutane mai ƙaramin sana'a ka karya shi mai ƙaramin jari ka lalata ma jarinsa wanda yake da kuɗinsa na halal ba na satar ba ka sa i dinga fama da talauci ga kuɗinka a kawun kai ta fama da talauci abin da za ka sai magi ya gagare ka abin da za ka sai ruwa ya gare ka kuɗinka na halal kuma duk saboda kyakkyawan zato ka duba yana duk masifar da mutumin nan ya sa talakawa a ciki saboda yadda talaka ya aminta da mutumin nan duk wannan masifar ta canji da ya ya sa mutane a ciki kana kallon mutanen mu a social media godiya suka ringa yi suna ganin cewa azzalimai yake so ya kama maganin mucuta dai ba da talaka yake ba duk da haka ba talakawa a wannan lokacin canjin ma kyakkyawan zato suka ringa yi masa yanzu gashi ka gaya min azzalumin da aka yi maganinsa akan wannan canjin ka gaya min azzalumin da aka kama ka gaya min balawan da aka karya aiki da nafas sun ɓoye rori tsofaffi su ake so a mayayyayi a daina aiki da su to yanzu ga an zo an ce an janye dokar kuɗin kidnappers ɗin da na barayin gwamnatin duka an ce yanzu sun dawo aiki haka kawai ka zo ka zalunci mutane haka kawai ka zo ka zalunci mutane saboda kai ka je wani guri wanda kai tun da kake a duniya dama burin ka kenan ka je wannan gurin so kusan biyar mutumin nan ina ce lalle sai ya zo shi ne zai iya gyara ƙasar nan talakawa kuma suka yadda wanda duk muna ciki duka wannan mulkin da na farko na bi babu wanda ban zaɓe da hannuna ba ma haka kawai ka zo mutanen da suka yadda da kai yadda ka san wani sahabi kamar wani annabi aka turo musu kamar wani manzo da zai zo ya gyara barna yanda ka san mahadi suka yadda da ke suka saka a gaba amma sai ka zo a gwamnatinka kawai ka zo ka ɗebi waɗansu mutane ka je kuka ka ne da kai da iyalinka kun je tudun mun tsira kun fita daga matsala a ka zo talaka kuma an sa shi a gaba daga wannan cutarwa sai wannan hukuma daga wannan masifa sai wannan masifa kuma idan an yi magana sai ka ga wani ya zo iya cewa ai ba laifinsa ba ne shi mai gaskiya ne Wa inda ya wakilta ne to bi shugabannin da suka wuce wanne ne wanne ne ba shi da wakilan da ya wakilta a idan haka ne Obasanjo ma ba balawo bane wakilai ne dai ko akwai wani minista da Buhari wanda Obasanjo bai ba Goodluck ma idan haka ne ba balawo bane ko kuɗin makamai da aka zo ba har yanzu ba a kai Goodluck kotu ba wakilai aka kai duk shugabannin da muke zagi a baya muke cewa ba su iya ba wannan mutumin ne ya iya dan me ban yi musu uzuri ba mun ce su ma wakilai suka dora amana ai mun san idan wuta ce ba a kawo mana a mulkin su mun san ministan wuta dan me ba mu zagi ministan wuta ba muke zagin su idan manyan ayyuka ne ba a yi mana ai mun san ministan manyan ayyuka dan me ba mu zagi ministan manyan ayyuka ba muka ce shugabannin su gudunan ne ba su iya ba in harkar tsaro ne mun san ministan tsaro in harkar shari'a ce ake zaluntar na ƙasa mun san ministan shari'a tun a lokacin su dan me muke zagin wa'ancan shugabannin muke cewa ba su iya ba muke cewa azzalumai ne barayi ne da mu daina zagin su man a lokacin mu ce ba laifin su bane ba ministocin su ne kuma saboda tan zuciya sai wanda muke so ya hau ya zo izalanci mutane idai mutane azaba ba gaira ba dalilin da suka yi dalili wallahi har ƙwarar wa'ancan mutanen dama talaka bai dada zuwa. ba talaka bai dada zuwa, ka san ko ƙarya ce in kai wa mutumin da iya dada kai ta fi alhaki ha agun Allah haka annabi ya nuna ya ce ya ishi mutum kayan laifi a filin alƙiyama ko da a duniya baka taɓa yin wani laifi ba annabi ya ce to amma ya ishe ka kayan laifi a filin alƙiyama a ce dai ka taɓa yin wani zance ga wani mutum da yake tsammanin gaskiya kake gaya masa ashe a ranka kai ka san ƙarya kake yi dama wanda kake gaya wa ya san ƙarya kake wannan da sauki a'a annabi ta ka dinga gaya mutumin da ya yarda da kai a tunaninsa gaskiya kake gaya mar ba za ka yi ƙarya ba kai mutumin kirki ne ba mutumin banza bane mai yaudari mai sanya biya bukatar ya yarda da kai sai ka zo kai ƙarya annabi ce wannan ya ishe ka ko baka taɓa laifin komai ba to haka abin yake duk wancan shugaban na baya ba mai yarda da su ba dama ka gama wani abu don sun cuce mu amma wanda ka yarda da shi ka aminta da shi ya zo ya cutar da kai to wannan ya fi komai fa a gaban Allah in mutum ma bai san wannan bai san wannan kuma ba a taba wani shugaban ƙasa da aka zaba a kasan nan bisa ga yaƙini da yadda irin wannan mutumin ba ba a taɓa ba amma ba ka da wani tarihi da za ka kawo na mutumin da iwa mutane uƙuba kuma abin bakin ciki ukubar ba ta haifan manya shi talakawan ne matsalarsa shi a duniya burinsa ya kullo ta masifa da za ta kare akan talaka shi burinsa kenan in ya kullo masifar da za ta kare akan talaka shi ya huta in ba haka ba ka gaya min wata masifa ga dai sauka to tun da ya gaya min wata masifa da ya kullo wata ba akan talaka ta kare ba babu babu to kaga wannan wani irin wani irin shugabanci ne yanzu an ce duk wannan wahalar da muka sha akan wannan harkar ta kuɗi yanzu daga yau an janye duk wani tsohon kuɗi a ci gaba da aiki da shi haka kawai gahi ba a ci nan abin da aka sa a gaba ba an sha wahala banza gahi kuma an zo an ce dokar ta lalace shikenan